Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da masu sauraron mu barkamu da kasancewa a cikin wannan tasha ta mai albarka ta AMD Hausa TV yau ma kamar kullum a cikin wannan tasha ta mai albarka ta AMD Hausa TV za mu lissafo muku fitattun jaruman Kannywood waɗanda suke haifaffun 'yan Nijar ne ku biyo mu a cikin shirin sannan kar ku manta ga wanda bai mana subscribe ba ya yi kokari ya mana subscribe sannan ya danna alamar ƙararrawa ta yadda duk yadda muka saki sabon shiri za ka samu wannan shiri a cikin sauki mun gode. fitattun jaruman kanu guda uku waɗanda suke haifaffin 'yan Nijar ne. Da farko shine shahararren mawaƙin nan wanda kuka fi sani da auta MG shi ma haifaffen ɗan Nijar ne kuma shahararren mawaƙi ne a wannan ƙasa mu ta Najeriya. Auta MG shahararren mawaƙi ne wanda ya ƙware rera waƙoƙi irin na soyayya da nishaɗantarwa wanda za ku ji ana yawan sa waƙoƙinsa a cikin sabon shirin na Adam zango mai suna Farin Wata. sai jaruma ta biyu ita ce fati nijar fati nijar shahararriyar mawaƙiya ce a wannan ƙasa tamu ta najeriya jaruma fati nijar ta ƙware gurin rera waƙoƙi iri daban-daban a wannan ƙasa tamu sannan kuma har yanzu shahararriyar mawaƙiya ce a wannan ƙasa tamu ta najeriya jarumciya ce a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Sai jaruma ta gaba ita ce Zahra Muhammad wacce aka fi sani da Zahra Diamond. Zahra Diamond ta fara acting ne a shekarar 2017 sannan kuma jaruma ce fitacciya a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. sai mu ta gaba ita ce fondi abdurrahman fondi abdurrahman jaruma ce a wannan masana'anta ta Kanewood sannan kuma ita ce take fitowa a cikin shahararren shirin nan mai dogon zango wanda ake haskawa a tashar Arewa 24 a cikin shirin gidan Badamasi. da masi sai jaruma ta gaba ita ce Rukayya Musa Rukayya Musa shahararriyar jaruma ce wacce ake wa lakabi da suna Aisha Humaira Aisha Humaira haifaffe 'yan Nijar ce sannan babbar jaruma ce a wannan ƙasa tamu ta Najeriya wacce ita ce ta jagoranci wannan shirin wanda ya shuɗe mai suna Aisha Humaira a cikin wannan shiri ne ta samo lakabinta wanda ake kiranta da shi a yanzu mai suna Aisha Humaira sai jaruma ta gaba ita ce tumba gwaska tumba gwaska shararriyar jaruma ce a wannan masana'anta ta kanewood sannan kuma ta samo wannan lakabi ne na tumba gwaska a cikin shahararren shirin nan na adam e mai suna gwaska muka kawo ƙarshen wannan shiri namu ku kasance da wannan tasha mai albarka ta AMD Hausa TV sannan wannan shiri mun yi shi ba don cin zarafin wani ba ko wulakanta shi a'a mun yi wannan shiri ne domin mu warware kullika da suke tsakanin masu kallon mu da masu sauraron mu mun gode ku kasance da wannan tasha tamu mai albarka ta AMD Hausa TV ga wanda bai mana subscribe ba idan na mana subscribe sannan ka danna alamar kararwa ta yadda duk yadda muka saki sabon shari ko sabon bidiyo za ka samu wannan bidiyo cikin sauki idan kuma ka yi mana subscribe to ka danna mana share sannan kuma ka yi lakin